a daren juma'a daren 22 ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekarar 1438 daidai da 18 ga watan mayu shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 39 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali da gafar wanda malam muhammad nasiruddin al-albani ya rairaye shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al-zahabi allah ubangiji ya saka musu alkhairi gaba ɗayansu wannan littafi yana mana ainihin darasi ne da karantarwa akan tabbatar da aƙidar musulunci wanda ke tabbatar da cewa allah ubangiji madaukakin sarki ya ɗaukaka akan dukkanin halittunsa ta hanyar nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama da fassara da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su suka yi ma waɗannan nasoshi za mu tashi a gaba ta talatin 35 a inda malam yake kawo mana sunaye da maganganu na malamai a cikin zamunan tabi'ai da atba'u tabi'in waɗanda suka yi magana akan mai da martani ga 'yan bida irin su jihamu ɗan safwan irin su bishirin da da makamantansu waɗanda suka fara kawo bidiyoyi na halkul qur'an da ainihin cewa Allah ba shi a sama da makamantan abubuwa irin wanda na tawili Allah ubangiji ya samu dace malami na talatin da biyar a cikin wannan jeren giya shi shine Ali ibn Asim malam yace muhaddithu wasit malam Ali ibn Asim ibn Suhaib al-Wasiti wanda ake mashi alkunya da Abul Hasan ana danganta shi ga banu tayi wala'an duba zuwa ga cewa ya kasance bararren bawa ne ga wata mata mai suna karibatu wadda yar uwa ce ga alqasim dan muhammad ƙariba bintu muhammad binu abubakar wanda alqasim dan muhammad malamin imam malik ne to yana da yar uwa sunanta ƙariba, ita ma jika ce ga na abubakar wannan malami bararren bawa yake gare ta ya daga cikin malaman addini masu kokarin gyara a cikin al'umma wanda aka san shi game da alkhairi Al'imamu abu dawud da tirmidhi da ibnu maja waɗannan guda ukun sun fitar da hadisan shi wannan malami ya rayu tsakanin shekara ta 108 zuwa shekara ta 201 wato ya rayu kwatankwacin shekaru 93 kenan Allah gafarta mai malam ce, kala yahya ibn ali ibn asim ɗansa mai suna yahya ibn ali ibn asim ya ce. kuntu inda abi fasta fasta'adhana alaihi al-murisi wata rana ina zaune tare da mahaifina ali ibn asim sai wannan ɗan bid'a bishirin al-murisi sai ya zo ya nemi izini yana so ya shigo ya gana da mahaifinmu fa qultu lahu ya aba sai na ce haba dai ba ba. mithlu hadha yadkhulu alayka Inda irin wannan dan bid'an baba kake hulɗa da shi har ya shigo inda kake qala sai mahaifin nawa ya ce wa malahu mecece matsalar shi qultu sai nace innahu yaqulu alqur'anu makhluq A yana cewa qur'ani halitta ne ba magana Allah bane wa yaz'umu anna Allah ma'ahu fil ardh kuma yana da aƙida cewa Allah yana tare da shi a ko'ina yana aƙida yadda rika din wa kalaman zakartu na faɗa mashi da wasu maganganu na bidiyo'i da wannan malam ya shahar da su fama ra'aitu shtadda alaihi mithla mashtadda fi an Allah ma'ahu fil Ya ce sai na lura cewa maganar da aka faɗa cewa Allah yana nan a ko'ina ta yin ba babana tsanani ya ji takaicin magana da damuwarta wa annal qur'ana makhluq da kuma cewa qur'ani zancen Allah ne ma'ana babana bai ji dadin waɗannan bayanai ba a zahiri da bai san su ba game da wancan dan bid'a mala albani zai wani takhrijin wannan riwaya kafin nan malam yace qala ali ibn asim rahaltu fa atani abi mi'ata alf wannan eh, yaro mai suna aliyu shi malamin aliyu na asim ya ce na tashi tafiya makaranta dan karatu sai mahaifina ya bani dirhami dubu ɗari mi'atu al dirham dirhami dubu ɗari kenan ko farajatu min rihilati wa qad katabtu mi'ata alf hadith naje yace ga wannan kudin ka je ka yi amfani da su wajen ayyuka na karatu ka kama wurin zama ka sai abinci ka sai littafi ka dindumuka ma'ana ya bashi pocket money kenan ya tafi shekara da shekaru da ya dawo sai ya zo da hadisai guda dubu ɗari ya rubuta su ma'ana ya samu ilimi mai ɗimbin yawa ƙultu zahab ya ce kana min buhuril ilm wannan malam ya daga cikin koguna na ilimi Allah ya mashi baiwar ilimi asha arba'an wa tis'ina sana ya rayu shekara 94 ma'ana ya wuce ta 93 ya shiga ta hudu kenan walakinahu layyinul hadith sai dai a wajen riwaya malamai ba sa karɓar riwayarsa shi kaɗai saboda layyin ne yana da wani ɗan rauni yadda al'imamu zahabi ya ba da labari a cikin littafin mizanu na itidal fi naqdin rijal wa min qablihi al'imamu ibn adiyin al-jurjani a cikin alkamilu fi du'afa'ir rijal cewa Allah ya mushi wadata ne mutum ne mai arziki sai zama yana da ma'aikata da yawa a gidansa da masu kulawa da kaza da masu kulawa da kaza a ciki kuma hadda akwai waɗanda ya amince da su suna mashi rubuce-rubuce suna kwafe mai da tafai ya zama a cikinsu akwai takadarai waɗannan warraƙuna suna ƙarawa su rage su suka lalata mai hadisan shi sai zama idan ya zo yana karantar da hadisi saboda amincewa da ya yi da su in ya faɗi wani abu bisa kuskure aka ce mashi algabata malam nan ba daidai ba ne sai ya kama faɗa ya ƙi yadda ya gyara sai ya nace akan wannan kuskuren yana yin kuskure kuma ya nace kan shi haka ya ce kana yakhba'u wa tamada kana wa tamada yana kuskure ya nace a kansa to wannan shi ya shawwashi hadisan shi gaba ɗaya sai malama hadisi suka fara taka tsantsan game da karbarewar su amma babu shakka babban malami ne Imam Zahabi ya ba da labarin cewa mutane sama da dubu talatin suka halarci majalisin sanyana yana hakanan zahabi ya kokarin yayin raddin wasu maganganu waɗanda ibn adiyin ya kawo na danganta wasu hadisai munkarai zuwa ga wannan malamin zahabi ya ce lallai wannan nakara ba daga gare shi ba daga wasu ne a cikin isnadojin waɗanda ba shi din ba zahabi yake ci abin mamaki a ce irin wannan matsala ta ɓuya ga malami kamar ibn adiyin turjani allah ubangiji ya kyauta da ka dai a takaice mafarin ɗinsa ne ba a karɓa wallahu a ƙultu al bayan da zahabi ya magana sai kuma a ashikul albani shi kuma yace lam a'rif yahya ibn ali bin asim wannan ɗan gidan ali ibn asim ni ban san shi ba walam yadhkuruhu fi riwati an abihi ali ibn asim kuma ban ga wani malami da ya ambaci cewa a cikin masu riwaya daga ali dan asim akwai wannan ɗana shi mai suna aliyu ba daga ainihin wato aliyu dan asim ban ga cewa akwai wannan ɗana shi mai suna ya haya ba wallahu ta'ala a'lam sai malam ya ce as-sadis wa thalathun yazid ibn harun shaykhul islam malami na 36 shine al-imamu yazid bin harun ibn zadi as-sulami maulahu wanda shi ma babban malami ne daga cikin malaman atba'u tabi'ina ya rayu al-imamu ayin uh, shekul albani bai ambaci tarihin haihuwarsa ba ne. sai da ya tabbata kamar yadda azhabi ya ambata a cikin siyaru a alamin nubala daga al'imamu ahmad cewa an haife shi ne a hijira da shekara 118 ya rasu hijira da shekara 206 kenan ya rayu kwatankwacin shekara 88 kenan a duniya kuma kamacin haka wannan babban malami ne yana da hadisai a cikin duka kutubu sita aljama'a sun fitar da hadisan shugaba daya kamar da zahabi ya siffanta shi ce kana ra'asan fil ilmi wal amali hujjatan kabirar sha'an yace ya kasance jagora ne a wajen ilimi da aiki da ilimi kuma madogara ne shi babban mutum ne madogara lokacin da ya kaura daga garinsu ya dawo ba bagadaza haka aka dinga murna ana ta yi wa juna barka cewa an yi babban malami kuma ɗalibai suka kewa shi suka yi ta ɗiban karatu a gurinsa da gaskiya da sima muhammadu ya rayu ya daɗe a duniya kamar yadda muka ji har ya makance kuma yana daga cikin manyan malamai da suka shahara wajen raddi ga 'yan bid'a musamman akan waɗannan ta'awilat na magana akan istiwa'i da makamantansu wannan shine Yazid ibn Harun a takeice kwarai Allah ubangiji ya gafarta masa malam yace qala shadhu bin Yahya sami'tu Yazid ibn Haruna wa qila lah man al yace naji malam Yazid dan Harun an tambaye shi an ce suwaye jahaniya qala yace man za'ama anna ar-rahmana 'ala arshi stawa ala khilafi ma yaqiru fi qulubil 'ammati duk wanda yace ar-rahman 'ala arshi stawa kada a fassara ta a bisa fassarar da kowa da ya karanta tunaninka na farko mene Allah ya ɗaukaka jahili da malami haka yake wannan tunanin ko duk wanda ya a juya wannan fassara ala khilafi ma yaqim bisa sabanin abin da ke darsasuwa fi qulubil amma a zuciyar mutane huwa jami'in wannan ba jami'i duk wanda ya kada a fassara ta da zahirinta kada a ce Allah ya daidaita akan al'arshi malam yazid dan harun ya ce wannan ba jami'i yaqiru Za a biya ce ya ƙiru muhaffafun za a karanta ta babu shadda ka a ce ya ƙiru? a ce ya ƙiru wala amma abinda ake nufi da amma a nan muradu hubihim jumhural ummati wa halil yana nufin ɗaukacin al'umma da malamai da jahirai da kowa wallazi wa ƙara fi ƙulubihim min al'aya abinda yake ɗarsasuwa a zukatan dukkanin mutane a cikin wannan aya huwa ma dalla alaihi alkhitabu ma'a wato suna jin darsasuwa abinda magana take nunawa ne tare da cewa suna da yaqini bi anna almustawi laysa shay tare da cewa wannan a daidaituwa da Allah yayi to babu wani irin Allah babu wanda yake da daidaituwa irin ta Allah da haka koda sun ce eh Allah ya daidaita kuma suna tabbatarwa bil ittirar cewa ba irin daidaituwar wane da wane hada alladhi waqara fi fitarihim salima wannan shine abin da yake bujurowa a cikin darsasuwar zakatan mutane waɗanda ba a lalata musu zuciya da bid'a sawa'un tsofaffi ne ko yara 'yan makaranta ne ko 'yan kasuwa malamai ne ko jahilai attajirai ne ko talakawa duk wani mutumin da bai samu wata matsala ta yan bid'a suka lalata mai tunani ba wani ce mushi Allah yana ina zai ce Allah yana sama wannan shi ne asalin ɗabi'a in zai addu'a sama yake kallo in zai Allah ya isa sama yake nunawa in zai ce Allah yana ganin ka sama zai nuna kaga dukkanin mutane sun daidaita akan wannan fitira sai wani ya ce ai wannan fitira ba daidai ce ko amma da ya ce duk wanda ya faɗa haka a matsayin bajame yake in kana neman misalin jahamawa yanzu a cikin malamai a Najeriya to ne irin su Tahir Bauchi da Shehu Sani waɗannan sa daga cikin malamai a Najeriya wanda zaka yi cewa kai tsaye suna da wannan akida Allah ubangiji ya shirye shi su tare da mu gaba to irin wannan shi ake nufi jama'a ma'ana ka ce ba za a fassara nassin da yake magana a kan ainihin wato mas'ala ta aƙida da zahirin shi ba sai an karkatar da shi kai ya dace da wani rudanin tunanin da ke cikin zuciyarka an ce Allah yana dariya sai kai tunanin to ayan sifanta Allah da siffa irin ta bil adama Allah yana fushi Allah yana kauna Allah yana kiyayya Allah yana so Allah yana jin mamakin abu sai ka ce duk waɗannan sifofin kar a faɗa wannan shine ainul jahab shine tsantsagarin jahanci da ba Allah ya sani malam ya ci gaba da cewa wa azhanihim salima da kuma kunnuwan mutane a wanda suke ingantattu walau kana lahu ma'anan wara a zalika tafahamu bihi walama ahmadu da a ce wannan ayoyin da ire iren su suna da wasu ma'anoni koma bayan wannan ma'anar to da mutane sun iya hararo wannan ma'anar kuma da sun fahimto su da ba watsi da su ba walau awwala ahadun minhum listiwa'a latawaffarat alhimamu ala naqlihi kuma da malaman farko sun canza fasara istiwa daga abin da ke ɗarsasuwa a zuciya ga za ka tarar cewa za a samu ƙoƙarin ba da muhimmanci wajen ruwaito wannan karatun na aji labarinsu walau nukila lashtaha za a ce kuma da an cira toshi to da labarin ya tabbata don duk wani abu da aka samu wata fassara akasin abin da ake fahimta daga zahirinsa za ka tarar sahabbai suna ruwaitowa cewa wuri kaza ga abin da annabi ce har a ji labari yanzu fadin Allah innal alladhina amanu wa lam yalbasu wa lam bi wannan fasarar cewa zulmu anan shine kafirci shirka ba gama garin zalunci ba kaga fassarawa ne da ta hanyar ta'awili daga zahir amma zahirin ayan na nufin cewa duk wanda yayin imani bai cakuɗa imanin shi da wani cutarwa ba cutar wannan sawa'un ga kansa ne ko ga bayin Allah ko ga Allah cutarwa ga kanka shine aikata sabo tsakaninka da Allah cutarwa ga bayin Allah shine zalunta su ta hanyar aiki da bakinka ko da hannunka ka zalunce su ko da magana ka ko da makamanta tun daga kan gulma da sata da kisan kai da cin amana duk abin da ya zama dai kai wa dan uwanka mutum wani laifi ko ta'annati to zalunta bayin Allah kenan zalunci na gaba shine zalunta Allah shine yin shirka na fata mun gane wannan to da aka faɗi wannan karatun sabai sai hankalin sai tashi suka ɗauka to duk waɗannan na iya shiga har suna cewa to ayyuna lam yadhlim nafsa wane ne a cikin mutum da ya imani bai cuci kansa ba alal aqal sai manzo Allah ya fassara musu cewa a ai wannan zaluncin shirka ne ko ku ji Allah yana cewa inna shirka la zulmun azim ba kaga yanzu wannan ta'awili ne wanda yake karbabbe ko sai da aka samu arwaito shi ina fata mun fahimci wannan haka duk wani ta'awili da yake yana da inganci zaka tarawaito shi tunda ba a samu ta'awili daga magabata akan wannan ba abinda yake nufi kenan ba su fassara shi da safanin zahirinsa fa in kana fi ba'd jahalatil aghbiya man yafhamu min al-istiwa'i ma yujibu naqsa yace in ya zama an samu daga cikin jahilan wawaye wanda suke ganin cewa da zaran an Allah da istiwa'i to wannan yana bayuwa zuwa ga naƙasta da daraja Allah wa qiyasan lishahid al ga'ib suna kwatancin abinda suke gani shine ash-shahid au qiyasan lishahid al ga'ib ko kuma suna ganin ana kwatancin da ake gani da Allah wanda ba a gansa ba wal walil al khaliq suna ganin ana kwatanta Allah da halittunsa fa na nadirun duk da ana samun ire-iren wannan to ɗaiɗaiwa ne ake samu daga cikin waɗanda hankalinsu ya gurbace. famman na taka zalika zujira wa ulima duk wanda ya furta wannan magana to za a yi mishi zajar za a ja kunnensa a ce kai magana da kake faɗa ba haka bace wa ulima kuma a karantar da shi wajen sawabi a gaya mai gaskiyar abin da ke ciki wa ma azunnu anna za a biya ce ba na tsammanin akwai wani mutum min al'ammaci daga cikin jahilai ya ƙirufi nafsi zalika wanda yake wannan tunanin wanda suke wannan tunanin su ne wanda ake kallon sa matsayin malamai amma jahili gama gari wanda bai zauna da irin wannan malaman suka sadada mashi irin wannan bid'ar ba ko ba ka taba jin irin wannan zancen daga bakin shi zai ce to Allah dai yana sama na kallon ka haka jahili ne ce kowa maza ne da mata yan birni ko yan kauye sun san wannan ko yara ne suke magana sun ci to Allah yana sama yana kallon ka wani zai karya ko zai zalunci kaga kenan duk mutane sun daidaita inda sa da fitira salima sa da lafiyayyen hankalin da Allah ya dace su akai sun daidaita wajen fahimtar wannan su waye masu inkarin wannan wanda ake cewa malamai wanda suka karanta ilimi wanda yake gurbatacce da falsafa suka shigo da wasu tunane-tunane na maguzawa na ainihin wasu other civilizations zuwa cikin addinin musulunci da haka ne a gurbata wannan ainihin fassara ta ainihin alistiwa zuwa wani abu can daban wanda ba daidai ba Allah ubangiji ya kiyaye wallahu a'lam malam zahabi yace Allah ya fi sanin daidai qultu al-allamatu albani yace akhrajahu abdullah ibn ahmad wannan kissa al-imam abdullah ibn al-imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ya fitar da shi fi sunna a cikin kitabus sunna daga shafi na 11 zuwa na 12 wa min tariqihi zakarahu al-muallif ta hanyar al'imamu abdullahi ibn ahmad ta nan zahabi ya ambaci wannan ƙissa lakin na husamma huna wafi gairi makanin eh, kitabu eh, an radda alal sai dai a nan da a wani wurin kuma sai zahabi ya ambaci cewa maganan na cikin littafin abdullahi mai suna an raddu alal mai maimakon littafin shi a sunna sai zama ya samu wahami wajen dangantawa zuwa ga littafin duk da yake duka littafin na mutum ɗaya ne faƙala abdullahi ma'ana shi abdullahi ya ambata a nan da kuma a wani wajen a cikin da alzamiya ya ce haddasa ne abbas ibn abdulaziz al'ambari ya ce abbas ibn abdulaziz al'ambari ya bani hadifi ƙala haddasa na shadh ibn yahya wa akhrajahu abu dawud fil masail al-imam abu dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath sijistani rahimahullah ya fitar da wannan riwaya shi ma ila yau a cikin littafin Kitabul Masail wanda ke dauke da tambayoyi da yema al-Imam Ahmad akan mas'alolin musalul hadith da makamantansu a cikin shafi na 228 yace haddathana Ahmad ibn Sinan qala haddathana Shadh ibn Yahya qultu ash-Shaykh al-Albani yace hadha isnadun jayyid wannan isnadi ne kyakkyawa Shadh ibn Yahya rawa anhu jam'u min thiqat wannan malami suna shad ibnu yahya an samu tarin amintattu da suka riwaya daga gare shi wa zakarahu imamu ahmad ibn hanbal wa zakarahu ahmad bi khairin an tambayi imamu ahmad game da shi ya mutu shi da alkhairi wa allaka al-bukhari hadha al-athara fi af'al al-ibad bi al-jazm hakanan al-imamu abu abdullah al-bukhari rahimahullah ya kawo wannan asari da isnadi mu'allakan da siga ta aljazm a cikin littafin shi mai suna khalqu af'alil ibad ishara zuwa ga karfin riwaya a wurin shi kenan shi ma fa qala yace wa hadhara yazid ibn harun min aljahmiyati fa qala yace al-imam yazid dan harun ya ja kunne game da jahmiya sai yace daga nan sai al-imam al-imam al-bukhari ya ambaci wannan kisa. wannan kenan sai malam ya ce sabiu wath-thalathun sa'id ibn amir ad-dubai al-imam sa'id bin amir ad-dubai malam yace alimul basra babban malamin kasar basra wanda ya rayu daga tsakanin hijira da shekara 122 zuwa ɗari da ainihin takwas ya rayu kenan shekara tamanin a duniya Allah ya bangije ya gafata mashi wannan malami ya da riwaya a cikin al-kutubu sita gaba daya qala abdurrahman ibn abi hatim alimamu imam abdurrahman ibn abi hatim wani malam dan malam din kenan ila yau ya ce haddasa na abi kala hudistu an sa'id ibn amir ad-dubai alimamu imam abdurrahman bin ahmad ibn hanbal sorry al-imam abdurrahman ibn abi hatim haddasa na abi babana abu hatimin ne ya bani hadisi baban nawa ya ce hudiftu an bani labari an sa'id ibn amir ne dubbi daga malam sa'idu dan amir ad malam sa'idu ya ce annahu zakara al-jahmiyata faqala ya ambaci jahmiya sai ce hum sharrun qawlan zancensu ya fi tsananin muni min al yahudi an nasara magana jami'a kan magana maganar kiristoci da yahudawa matsala wa al yahudu an nasara qad al yahudu an nasara wa ahlul adyan ma al muslimina ala anna allah azza wa jalla ala al arsh domin da yahudu da nasara da masu bin duka wasu addinai da ainihin musulmai hada da fir'auna duka sun yi ijimai akan cewa Allah subhanahu wata'ala yana saman al'arshi wa qaluhum su ko suka ce laisa ala shay suka ce sam Allah baya sama kaji wajihin da ya nuna cewa ta wannan fuska ya ma sun fi su hankali ke fir'auna ma ya fi su hankali Allah ya tsare malam yace athalisu amin athamin wa thalasuna waqi' ibn al-jarrah sai al-imam waqi' ibn al-jarrah alim al-kufa وكيع bin الجراح ابن ibn بن bin الرؤاسي ابو ruasi abu sufyan babban malami daga cikin malaman hadisi yana da riwaya a cikin dukkanin kutubus sita babba ne daga cikin malamai daga cikin dukkan malaman sunna ya ainihin kasance babban malami ya yi karatu tun yana ɗan ƙaramin yawo ya karantar da malamai ya yi malamai ba ƙanƙani ba wannan limami sarkin musulmi Haruna rashid sarkin musulmi na daular banul abbas ya yayi da shi ya bashi alƙalanci ya ke karba saboda ba su san mukamai ah, su suke kawai su karanta da al'umma ya kasance mutum ne mai yawan azumi ah, kuma alarama ne mai sittin kullum sai ya sake ne kullum da da yake wannan ya saba wa suna ah, abinda ya zo a cikin sunna tabbatacce ne kar mutum ya soke alkur'ani ƙasa da kwana uku malaka ka ji malamai da dama a cikin tarihin musulunci an same su da irin wannan wasu sun yi ta'awili cewa wannan yana bayuwa ne zuwa ga mutumin da bai san fassara yana su yana yi yana tadabburi amma wanda ya riga ya san fassara ya sa abu da ke kanta da babu laifin ya tafiya a guji. akwai da suke wannan ta'awili kuma za ga manyan malamai ne suke da wannan eh, saboda suna ganin ba laifi amma dai wannan ne wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Qur'ani kuma da wani kifani ko mun sanin fassararka duk inda ka zo karantawa ka natsu ko ka saurari wani na karantawa a natse da zuciyarka alƙassam a wago shahido ko sai ka zo na sabon ilimi da sirri da baka sani wannan haka duk wanda ya saba da Qur'ani ya san wannan musamman dai kana da larabci lafiyayye tana da kuma background a ilimi na ulumul qur'an da sunna da balaga da sauran ilimin arabiya wanda suke ne mukawwinat ulumul ala za su baka daman zuce ta iya sarrafantuwa wajen tadabbur qur'an Don wannan kuma da gaskiya abinda mu muka rasa a nan kasashen mu za dan karanta alqur'ani la yujawizu hanajira wannan da gaskiya matsalolin saboda ko da waɗanda ake cewa malamai in court zaka tara asarin ilmomin da ake bukata wajen ya zama kana da cancantan yin magana akan alkur'ani galibin mutane ba su da su duk da kuma suna magana akan alkur'ani wajen karanta shi da karantar da shi da fassara shi da kafa hujja da shi da yin raddi da yin rukuya da yin kaza duk suna yi amma kuma waɗannan ilmomin suka tara mutum a cikin ilmomin bida'atuhu muzja yana da ƙarancin ƙwarewa a ilimin nahu da sarfu da balaga da sanin adabin larabci da sanin ulumul qur'an asbabun nuzul ainihin qira'at da shi kanshi fahimtar irin tarkibin alqur'ani da salon zancen shi wanda ya saba wa duk wani salon zance a duniyar nan da sanin sirrin me yasa qur'ani yake da ire-iren waɗannan salon da me sa ake maimaita wasu abubuwa wasu kuma a ƙara a wani wuri a maimaita wani wuri ba a maimaita ba da yadda fawasilu suke na alkur'ani yadda qur'ani yake amfani da huruful jari da tanawun da suke junansu da ire-iren rantsa alkur'ani yadda Ibn ibnu al-qayyim da tabi musamman akan samun qur'an rantsuwa da alkur'ani bai fa'idu da suke cikin su juz'iya ka guda ka tarar wani mai tafsiri bai taba ganin shi ba ba ruwan shi ba ko da ya taba ganin shi ba zai karanta ba kuma zai ta karanta wal fajri wal shamsi wal layli idha yaghsha duk wannan rantsan yana karanta da su kullum ma bai san sirrin da ke cikinsu kaga najeriya kenan a country like no order wata ƙasa da babu irinta Allah shi kyauta don haka a takaice zama dangane da soke alkur'ani wanda duk ya iya karatun alkur'ani abinda ake so ya mu'ahadarsa ya zama ya samu wuridi wanda ba zai fasa ba yadda baya fasa cin abinci a ai cin abincin safe wuridi ne ma'ana duk bala'i sai an ci shi haka na rana haka na dare sai dai a ci ba daɗi ko kuma a dinga ainihin ubatakin ɗin wasu wasu abin nan har mutum zai ga ban ci ba abinci rana ba yana ganin kamar bashi ne a shi to in kana sahibul qur'an kamata ya zama ya ɗora wa kanshi irin wannan muridin cewa kullum dole sai na karanta kaza kuma in ba karanta wani dalili ka ɗauka bashi ne sai ka biya kuma ya zama karatun ka ɗiba abin da zai baka dama ka iya tadabbur wannan shi ne abin ya sa zuciyarka ta yi laushi ta saba da alkur'ani ina fata mun gane jama'a sannan kuma wajibi ne ka nemi isti'ana da ilmomi wanda su taimake ka kan fahimta alkur'ani da kuma isti'ana da ainihin roƙon Allah akan ya tsare ka da imaninka da addininka babu shakka yadda muke baiwa sauran abubuwa na duniya muhimmanci alamu bai alkur'ani muhimmanci haka da mun more jama'a da mun samu dukkan ainihin wato arzikin da muke nema na duniya da lahira cikin shi don Allah cewa da mutane suka ce ah, a ba su aya Allah ya ce ala ya kafi ma'ana an zanna irekan alaikal kitaba yutla alayhim eh yutla alayhim wannan bai ishe ku ba cewa mun sauka da alkur'an da ake karanta muku ne iyaka aya Allah kuma ya ce a wani waje wa an zanna ilaika dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun sauka maka da qur'ani dan ka mutane bayanin ma duk abin da aka sauka musu na ilmin duniya da lahira tun daga tilawa da ma'ana sannan Allah ya ce kuma wa an anzalna ilaykum amenene eh, eh, fihi zikirku wa anzalna eh, kitabar. inna fihi dhikrukum al-imam al-qurtubi ya ce daga cikin fasarar dhikrukum ai sharafu sharafukum Daraja ku tana ta'allake da wannan qur'ani dar ma'anin ma'anar dhikrukum daga cikin ma'anonin shi an fasara da cewa dhikrukum hukunce hukunce ladubba kissoshi labaran lahira duk an fassara wannan karta al-imamu ibnu jarir ya kawo da gusta bi ai da makamantansu amma daga cikin fassara wanda muke so mu amfani ta nan shine fihi sharafukum daraja ku tana cikin shi to amma da aka waye gari muka dauka daraja mu tana cikin dole sai mun yi karatun boko mun yi digirori shine daraja daraja mu tana cikin dole sai mun zama yan duniya an yi da mu daraja mu tana cikin dole sai mun yi demokradiya muka yi watsi da duk wani abu da Allah ya kawo muka kama na banza ko da yana da amfani to ba shine al'aula ba ko shine muka samu kan cikin wannan rudani An fa wannan magana sai mutane su ce wai wai irin magana ya boko haram ba irin ta bace ba mu ce kada ai boko ba amma kuma dauka dukkan rayuwar ta ta ta'allaki akan wannan abubuwan na duniya sawa'un sana'a ne kasuwanci ne noma ne kiwo ne karatun boko ka dauka wai shine kawai inda ka ta fara da ta kare yanzu jama'a za ka ga yadda mutane suke ba na abubuwan muhimmanci kowa zai sa maka wato albarka idan kana buku cewa kana da mustaqbal kana da future a wane me yake karanta a ce aiki tace a to yayi kyau duk dangi da yan uwa ana ganin to wannan shine sune sune al'ummar amma ka ce ga wani a cikin dangin shi ya da qur'ani kawai ke sai a ce kai baka da hankali ne me ka ce kaga wannan ai ai wannan wannan tabewa ce jama'a in aure yake je ne ma ka ce ga makaranta alqurani ga wani barista ga makaranta alqurani da kaja ka zaka ji kawai cikin ka yi ai kai shikenan kuma a ce me yake da shi qur'ani zaki ci duk wannan mugun tunani ya jama'a da tabewa shike da wani abu kuwa shike da komai to wannan sai bayi zuwa ga shine muka samu kanmu a cikin wannan ta taburzar da ake ciki kuma wallahi ba za mu taɓa fita daga cikinta ba sai mun canza wannan yanayi shi za ka ga at individual level duk wanda ya kokari ya canza wa kanshi wannan yanayi za ga duk bala'in da yake ciki ba ya shafin shi duk wanda ya kokari ya iya addini yake aiki da alkur'ani da sunna ya rabu da fitintunin duniya ya kama lahirarsa ya zama duniya kawai yana neman kifafan abinda zai wadatu ne ko za ka hankalin shi a kwanci duk wannan bala'in da yake ciki bai da shi kalla da kyau ka gani akwai su haka daidai a cikin mutane amma wanda ya sa duniya ba zai ta neman ta kuma ba zai taɓa ƙoshi ba Ga shi Allah ya riga ya mana baki cewa wa hu li hubbil khair la shadid al khair anan malamai suka ce al mal ai wa innal insana li hubbil mali la shadid dan adam yana da tsananin son dukiya wannan mugun tsananin son dukiya to shi ke tafi da mu kana samunta kana ƙara ƙaunarta wanda kuma bai samu shi ma yana ƙara ƙaunarta wanda ya samu na ƙara ƙauna wanda bai samu ba yana ƙara ƙauna wannan daga cikin karaba kuɗi <laughs> kaga shi ilimi wanda bai da shi bai cika ƙaunar shi ba masu shi ne kawai suke ƙaunar shi amma wanda bai da shi kai kawai kai wahala banga kake amma mara kuɗi shi ma fata kuɗi yake shi ya mai kuɗi fata kuɗi yake wato hibbunal malami Allah ya ce hubban jamma jamma so mai tarin yawa sai a waye gari mutum ya cinye rayuwar shi gaba daya kamar da muka ambata kullun sai ya fita kasuwa kullun sai ya fita aikin gwamnati kullun sai ya je sana'a kullun sai ya je noma ko kiwo ko kaza amma sai wani sai ya wata shida bai saurari ko da rabin awa na karatun addini ƙwar'ani ko hadisi sai ya shekara ma guda sai yan azumi ya zo sai ga jikon tafsiri wanda zai je ma ba zai aiki da shi ba amma tsawon shekara ya ce neman duniya zama duk wannan tabewa ce wajibi ne mu gyara rayuwar mu mu gane cewa duniyar nan tana da iyaka ko ba ita ce iyakar rayuwa ba Allah ubangiji ya tsare mu haka a takaice dai ba daidai bane sauki Qur'ani a dare guda ba daidai bane ya saba wa asalin tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta haka an samu cewa wannan malami ya kasance sawwama yana yawan yin azumi yana yawan yin azumi mahaifiyar ta rasu attajira ce ta ba mishi kudi aka ce eh, dirhami dubu ɗari yanzu maka ce miliyan 100 kenan fa kuma kamar haka haka yin ta infakin su wajen siyan litafai da taimakon dalibai da da makamantan su haka malaman da su ba a samu malamai attajirai kuma ga almajiran su wasu matsiyata malam kamar yan gudun hijira su suna ce da daliban su Allah ya tsare mu ya ce qala ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu haddathana waqi'un an isra'ila bi hadith waqi'u ya karanta da mu hadisi daga isra'il hadisin shine idza jalasa rabbu jalla jalaluhu ala al-arsh ala al-kursi yayin da Allah ubangiji madaukakin sarki zai zauna akan kujera faqsha arra rajulun inda wake akwai wani mutum sai yayin tsam haka irin Allah kuma da zama fagadiba wakiyu sai malamin ya kushi wa qala yace adrakna al-a'mash wa thawri mun riski malamanmu su a'mash Suleiman bin Mihran wa thawri da su ainihin yahya ibn sa'id bin masruq al-thawri waɗannan manyan malamai yuhaddithuna bi hadhihi al-ahadith suna karantar da wannan karatun wala yunkiruna ba sa kiyama karatun sai kai ko zaka zo ka ce kana kiyama rawaha abu hatim an ahmad haka aka rubuta wannan karatun abu hatim daga imamu ahmad wa qala yahya ibn yahya at-tamimi sai kuma malam yahya dan yahya at-tamimi yace tuwaki an yaqulu man shakka annal qur'ana kalamullahi wanda duk yayin shakka qur'ani wai ba zancen Allah bane ya'ani ghayra makhluqin ya shakka cewa qur'ani ba halitta bane ya shakka cewa qur'ani ba halitta bane fa huwa kafir malam wakil yace wannan arni wa man lam yashhad annahu munazzalun wanda duk yake shaida cewa qur'ani ba saukakke ne daga Allah ba ghayra makhluqin ya kishe da cewa ƙwar'ani ba halitta ba ne huwa kafirin bil ijma ce ijma'in malamai wannan kafiri ne kaga wannan ɗan izala ne kenan ko za ce yana kafir da musulmai qultu al-allamah al-albani yace bal rawahu abdullahi eh, fi sunna al-imam abdullahi ibn amr ya rubuta wannan eh, riwaya a cikin kitabus sunna shafi na 70 an abihi ahmada daga baban shi ahmad wa hadisu isra'ila al-madhkur la wannan hadisin na Isra'ila bai inganta ba fa innahu ma'a kaunihi mawqufan ghayra marfu'in duk da cewa bai tabbata zuwa ga manzon Allah ba ne ba marfu'i ba yarwihi Isra'ilu an abi ishaqa an Abdullah ibn Khalifa an Umara qala fa dhakarahu nahwa wannan shine isnadin shi akhrajahu ad-Darimi fi ar-radd al-Murisi al-Imam ad-Darimi addarim ya fitar da wannan a cikin tafin raddu alal murisi a shafi na 74 wa akhrajahu abdullahi ibn ahmad a shafi na 70 qala haddathana abi qala haddathana abdurrahman an sufyana an abi ishaka bi lafdh alkitabi wa ya kawo shi da wannan isnadi da lafazin irin wannan yace sami'a lahu sumi'a lahu atitun ka atitir rahal jadid idan Allah ya zauna akan kursiyu sai a ji kursi din yana motsi kamar yadda sabon siddi yake motsi idan an zauna akan shi ya dinga raƙaƙaƙa haka qultu al-allama al-albani yace wa hadha isnadun da'if wannan isnadi ne mai rauni abdullahi ibn khalifa wancan mai riwaya daga umar qala al-muallif fil mizan ya fada a cikin mizanul iddal yace la yakadu yu'raf sam ba san shi qultu al-imam al-albani yace at-tamimi shi ko wancan ah, yahya ibn yahya at-tamimi awradahu ibn al-imad fi wafiyati sanata 60 wa 20 wa 200 al-imam ibnu imad al-hanbali mai littafin shagaratu adh-dhahab fi akhbari man dhahab ya kawo shi a cikin jeren giyar mutanen da suka rasu a cikin shekara ta 226 wa qala sa'annan sai ya ce shaykhun khurasaniyun malami ne dan kasar khurasan al-imam yahya ibnu yahya ibnu bakrin at-tamimin naysaburi sunansa kenan cikakke qala ibn rawiya ma ra'aytu mithla yahya ibn yahya al-imam ibn rawiya yace ban taba ganin irinsa ba wala ahsibuhu ra'a mithla nafsi kai bana tsammanin shi ma ya taba ganin irin shi wa mata wa huwa al-imam li ahli ad-dunya malam yahya ibn yahya malam imam muslim ne ya mutu a zamanin shi shine limamin ilimi a kasarsu qultu ash-shaykh al-albani yace fassanadu sahihun gaya wannan isnadi ingantacce ne matuƙa waƙar taba'ahu jama'atun mukhtasaran an samu wasu malamai da suka yi mutaba'a gare shi a takaice rawahu abdullahi alimamu imamu abdullahi ibn amr ya wannan mutaba'a shafi na 25 da alimamu abu dawud da bai haƙi dukkan Ka ce da malamai suke aiki jama'a wajen ingantawa ko rawata isnadi ba ƙarama aiki ne. Allah ya musu وقال أحمد الدورقي سمعت وكيعا يقول har ila yau yana kawo mana al daga waki' ibn al-jarrah wani babban malami mai suna ahmad ibn dauraki shine ahmad ibn ibrahim ibn kathir ad-dauraki wanda ya daga cikin rijalul muslim da abu dawud da tirmidhi da ibn maja a cikin as-sita bukhari kawai da al-imamu an-nasa'i ne basira daga gare shi shine ahmad ibn ibrahim ad yace eh, sami'tu waqi'a naji waqi'u yana cewa yaqulu yana cewa nusallimu hadhihi al kama ja'at hadisan nan na magana a kan sabobin Allah musallama musu mu yadda da su yadda suka zo kada mu rage kada mu ƙara kar mu sake mu rage ko mu ƙara wala naqulu kaifa kaza kar mu ce to ya aka ce wai kaza me ake nufi da kaza wala lima kaza kar mu ce dan me za a ce Allah yana da kaza ya'ani ma'ana abin da yake nufi mithla hadith kamar hadisin da za a ce yahmilu samawati ala isbu'in Allah zai dauki sammai a jikin yatsa guda wa da hadisin qalbu ibn adama baina isba'ain min asabir rahman ira hadisin da yake cewa manzo Allah ya ce zuciyar dan adam tana tsakankanin yatsu guda biyu daga cikin yatsun Allah ce duk waɗannan ka su yadda suke kaka fasara ce ya ake nufi ashifar albani yace a akhrajahu abdullah abdullah ibn ahmad ya fitar da wannan a shafi na 55 qala ni ahmad ibn ibrahima shine a daura gidan kenan bihi daga wakiu wa hadha isnadun sahihun wal hadithan al mishar ilayhima في هذا الأثر تقدر تخريجهما في الأثر الرقم الرابع والسبعين بعد المئة mai'a ya yace waɗannan tsaron guda biyu da aka ambata bayani ya gabata a kansu a inda aka yi irin su a can baya a lamba ainihin athari na 174 ina fata mun gano sai malai yace a tasi uwar thalasun malami na talatin da ainihin tara shine Abdurrahman bin Mahdi wannan wani ga surgun malami ne al'imamu Abdurrahman ibn Mahdi Ibnu hassan al'ambari al'imamun naƙidul mujawwid ke kamar da al'amma zaɓi ya safata shi al'ulubi albasar ya daga cikin manyan dakkan malaman hadisi daga cikin atuba'u tabi'ina sunan shi abdurrahman ɗan mahadi ɗan hassan ba ambari ba lu'ulu'i mutumin ƙasar basar babban malami ne ka taɓa ganin malami irinsa na ba ta mun gane wannan aljama'a gaba ɗaya su fitar da hadisan al'imamu abdurrahman ibn mahdi ya koyi hadisi ta yana ɗan ƙarami idan kana so ka siffanta shi ko sai ka bude kamar yadda malamai sauran shi suke cewa suka ce kana fil ilimin hadisi sahira kama ka ce boka ne shi na hadisi ma'ana ma'ana boka wanda yake wasu siddabar da ba kowa iya yadda ya san hadisi to ya wuce yadda kowa ya sani haka suke siffanta shi da ma'amuri ba wai boka boka da ka sani kafiri ba ka dauki siffar boka na walawala da yake mutane ko to haka al-imamu abdurrahman ibn mahdi yake wa hadisi walawala ya san illa ta hadisi ina fata mun gane wannan wato ba zai yi ai tarihin sha'irin nan karamin wajen ba jama'a kana bukatar ka je kuma karanta siru a alamin dubala da littafin tarihu madinati bagdad da littafin ainihin wato a ah, abin nan tarihul islam na imamu zahabi da littafin tahdhibul kamal na imamu abul hajjaj yusuf al-mizzi da tahdhibul tahdhib da littafin ainihin wato abin nan tazkiyatul huffaz ta imamu zahabi da makamantansu su ka san wane ne abdurrahman bin mahdi ya kharraja malamai ya karantar ya yi gwagwarmaya ya ainihin wato kasance ɗaya daga cikin kawakin taurari na ilimin hadisi ubangiji Allah ya gafarta mishi akwai maganganun shi da aka rubuta da dama na hikima dan mutum ne hakimi fasihi yakan ce laula anni akrahu an yu'salla ya alla yabqa alla yabqa ahadun fil misr illa kitabun yace wallahi ba dan ina jin wato haushin irin wanda mu'mini yake ji ana sabon Allah ba to da zan yi fatan duk wani mutum da ke duniya to ya zama ya taba yin gulmata yace babu ladan da ya kai arha na kana zaune kawai a dabi ladan wani abaka Ba yi niyya ba balantana a fara tunanin ikhlasi koriya kai baka sha wata wahala ba baka ciyar ba baka sha yunwa azumi ba baka sallar dare ba baka komai ba kana zaune kawai wani canye gulman ka faɗi kalma ɗaya biyu a kanka wanda da gaske ne ka yi wannan laifin ko wannan gazawar ko wannan siffar kuma a kwashe na danka a bashi shi za a sami basari ke cewa karka ji haushi don ka ji labarin wani ya gulmaka ka ɗauka shi nan kawai ya maka tukuci shi za shi da aka bashi labarin wani ya yi gulma shi a sanar basari sai za ka samu kaɓaki dawo guda aka cika mai shi da sweet da alewa ya aika mai gida yace balagani annaka ahadaita ilayya hasanatik labari ya iske ni cewa ka bani kyautar duka ranar ka shine baka tukunci kamata in ka ji labarin haka kuma sai ka dole ka ja maka ya gurma ka sai ka aika mai da credit da naira ɗari ka ce ka tukunci na yace na me yace ka labarin kana ta sun sadaka da ladaka jama'a gulma da kuke ganin ta ba karamar gobara bace da mai cinye mai cinye alherin mutane wallahi mu kiyaye ta jama'a kuma in ka je ka karanta littafin abin na al'imamu nawawi al'adkar da kuma riyadu salihi na kaji awon da za a lissafa matsayin gulma sai kaga kamar ka nemi sarkar ka kula bakinka saboda kusan komai da baka tsammanin gulma ne gulma ne hata cewa wani magulmaci ne shi ma gulma ne jalimamin nawawi da cewa wani gajere ne dogo ne mai gemun nan shagirin nan kai da allah mai hararri garken nan dan mai tafiya a karkacen nan mai yawan mai sheken gayin nan kazamin nan macucin nan duk wannan kabara da sunan kana wai kokarin ka na kasa shi al-imamu nawawi shi duka gulmani to shine ya zaba ce da cewa wane ya kitabun nasa ai wane yana gulman mutane inda zana sai ya gulma to shi ma gulma ne ka jama'a musamman kuma yanda zamani ya kawo mu gulma ta samu wani wato rawa a ɗaukakan darjata sakamakon waɗannan social media platforms da kuma sakamakon 'yan jarida na gargajiya gidajen rediyoyi da sauran tv da makamantarsu da suka halasta mutuncin al'umma za a ba ka dama ka je ka ci mutunci da ka ga dama suna ɗaukan gulma suna yaɗa su da kuma dimokuraɗiyya ta halasta cewa ko duk abin da shugaba yi an dinga ce ce ku ce kenan akai jama'a duk wannan fa gulma ce wallahi ya kamata mu shiga cikin taitayi sai akwai maslaha ta nasiha ko wani gyara ko wani dalili na shara kamar yadda malaman da suke magana aka ka suka halasta yin wato jarhuwar ta'dil su da kansu kamar wani abrahama din yakan ce ta'ala ta sa'ata ku zo mu gulma ta awa guda sai a zo a yi magana akan rijal kuma shi ya kasance shahararsa da yin magana akan mazaje yakan ce duk wanda na gulmasa sai na roƙi Allah ya gafarta mai duk wanda na ce wani da'ifi ne wani maturuke ya ce sai na hada cewa Allah ya gafarta mai don ba wani gulma yake da fata Allah ya gafarta mana haka yakan ce ya ba da labari cewa yana da wani majalisi da yake karatu duk juma'a idan ya zo ya zauna ya ga mutane sun cika majalisin ya ce sai in ji daɗi a rai ya ce ina gwanin zauna daga babu ɗalibai sai in ji haushi sai ya tafi wani malamin shi suna bishir bin mansur ce algawata malam ka ji abin da ke baruwa da sai malam bishir ya ce mashi zalika majalisu su'in wannan mummunan majalisi ne falata wani ɓuri ilai karka sake wannan karata ya ce ba hutu ilai sai ya rufe makaranta gaba da kai ne malamin ya karantawa a masallaci ko a islamiyya ko a tafsiri kana jin haushin ba a taruwa ko wannan alama ce akan ba don allah kake gara ka rufe kawai Randa kaga an cika sai ka ji daɗi go randa ba a cika ba ka jawo shi go ya zan kenan cajin ka da ka yana da alaƙa da yawan audience ko karancinsu in ka sa wannan katin za su kashi a a gidan tv wanda za a samu audience na dubban mutane za ka yi shiri na musamman ka sa sabuwar hula ka taje gemun ka ka sa gilashi ka zo ka zauna ka yi nazari na musamman kai ta tsefe karatun dan dai a ce kai wannan akwai ilimi Allah ya bashi to wannan akwai matsala idan kuwa ɗalibai ne a gida sai ka ce ba da lokaci da Allah ko ya kuri wallahi tafiye-tafiye sun yawa da sauransu muna da mitin muna da kaza ba ka san ɗalibai tun da kai da su ne a lungu amma tun za saka a tv ka ka shirya wani mahaifin ga tambaya yana gaba na ganin mutane ne har sai wayi gari abin da yake faɗa kawai dan mutane su ji daɗi bai faɗa abin da zai saba musu ko ya mai da karatun kawai dandali na raha zai ta cracking unnecessary jobs wanda za su sa mutane su zo kawai ya zama an yi raha ne an tashi duk wannan baya cikin tsarin hali suna game da karantawa akwai malaman da za su waye gari saboda mutane sai da su ba sa faɗa wa mutane sai abin da mutane suke so ko fatawa ce zai dinga kallon yanayin mai tambayan ya gane me ka karkata zuwa gare shi duk abinda ko malami ya so ya bashi hujja ba akwai hujja wannan ya daga cikin karama malamai duk abinda malami ne ya ba hujja zai samu shi hujja sawun tabbatacciya ce ko ba tabbatacciya ba dan duk wannan ƙarya da ake faɗa ta cewa Allah yana ko ina Allah Allah ma yana cikin kowa da yanda yake suke faɗa suna samu wata hujja cikin Qur'ani duk abinda suka faɗa na shari'a sun samu shi hujja Allah ubangiji ya tsare Abdurrahman ibn Mahdi jama'a ya kasance daga cikin malamai da suka shahara wajen fada da bid'o'i musamman bidiyoyi na khalqul qur'an din da makamantansu ai yana cewa da ina da dama laukan li sultanu da waqaftu ala al-jisr akwai gada da ta shiga garin bagdad yace da ina da dama zan tsaya a bakin gadan nan duk wanda ya shiga garin nan sai an mai interview in aka ce mishi al-qur'an makhluqun am ghayru makhluq in yace makhluq yace sai sa a wurga cikin gadan nan kawai ba ya cinye shi ya zama ya zama abincin kibi baya son su yan bid'a sam Allah ya gafarta ne. wannan malami ya rayu tsakanin shekara ta 125 zuwa shekara ta 100 lokacin zuwa shekara ta 100 da ainihin 97 to ina ganin saboda duba zuwa ga hadari da taso bari mu bashi a nan insha Allah idan muka dawo sai mu tashi akan Abdurrahman ibn Mahdi kenan wannan dawo sai bayan sallah kenan ah, da Allah kin ga mu ya da ba za mu sake wannan karatun Allah ya raya mu sai Alhamis da ta dace da biyar ga watan Julai sai ka lissafa biyar ga watan Julai 2017 mun sa ne da tarihi na gregorian saboda shi ba bai da wata matsala an riga an gama shi uh, stagnant ko an riga an gama tsara shi to biyar ga watan julai idan allah ya kai mu za mu da wannan karatun zai zama bayan suna da kamar kwana goma kenan kuma kamar eh, don duba da mutane sun saba da al'adar bikin sallah da sauransu amma ba da haka mu a yi kuma mana karatu har sallah ana ba ba ba a tashi haka kuma duk malami suke a na a duniya mukbil ibn hadi alwadi da an dawo idi za a a zo a idar sai a tashi ba ba wani matsala kowa zo da san sallar shi a idar sai zaka tafi yawan sallah ne kai kai budurwa ce na mata mun gano wannan sai mata da yan yara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu